To madalla yanzu kuma sai shirma na gaba. Rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikinku masu saurare kan wasu mahimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a makon da muke ciki. Rayuwata Maudu'i na farko shirin rayuwata ya yi duba ne akan rayuwar matan da suka yi ritaya daga aiki bayan shekaru da dama suna aikin. Kun ji mu da Madam Fatima Amadu, malamar makaranta da ta yi ritaya. Mu dai rayuwar mu mu mata tukwa 'yan ritaya. ba ma maza ba kamar a ce mutum ya zo ya zamana haka bai aikin wari bai na baki ko kuma bai wata sana'a bai wani abu a wannan lokacin kaga shi ma ana samun wata 'yan matsala kaɗan kwa zama kaɗai ta kama ita ma wani abu ne akwai damuwa wani aiki na in kana tafiya kana tare da mutane abu ka aiki kuna tare kana jin daɗi ana eh, ɗauke ma kowa kewa ko da yake yanzu kewa ta mu ba ta bace tunda akwai shikoki eh yanzu uwayensu sun fara aiki su sun tafi kuma mu kuma a kawo mu jikokin to su ne suke huda mu wannan kewai. malama ta farko gabatar mana da kanki tare da bayyana ra'ayinki barkanmu da warhaka mu da wannan lokaci game da yadda mata sukan yi ritaya ba tare da sun sana'a ko kuma sun rungumi sana'a ba shawararmu da zan baya shi ne duk macen da ta san tana aiki kuma za ta yi ritaya ya kamata a ce duk lokacin da ta karbi salarinta ya zamanto tana ɗan ware wani abu da za ta yi tattalin shi ko da ta yi ritaya to tana da sana'a in ma irin na gida ne in ma dai kasuwanci ne tunda yanzu kasuwanci kowane iri akwai shi wato shawara na nan a nan ne mace kafin ta yi ritaya sai ta nemi sana'a cikin dai kudaden nan na salari za ta iya ta samu a hankali tana tanadawa idan lokacin ritaya ya yi to ta san ta tanadi jarinta ta yi ritayanta sai ta kama kasuwanci ta tallafi kanta ta tallafi iyalinta. Assalamu alaikum filin rayuwata mai magana baban Fatima garin nasko ganga mun karar hukumar ke tashi a gari sokoto state nigeria Sha ga ma'aikata kan dan su gama aiki duka ma'aikaci su ta hanyar sana'a da suka yi wadda koda sun gama aiki suna sana'a koda noma ne ko kiwo ko kuma kasuwanci da gana a kai a kawo ya yi ma'aikaci dogara aikin nan gwamnati kawai ya kama aiki ya ce wa shi ma'aikacin gwamnati na za a kanar da za ka ba aikin kuma babu abin da za ka yi haga babu daɗin rayuwa amma in kana sana'a ko da ka ba aikin ka to ba ka gane cewa ka ba aiki saboda ka da madafa Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim ne wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja, yan bamar matasan Afirka reshen jihar Neja. So, game da al'amarin da mata ke shiga bayan sun ritaya a jamhuriyar Nijar da ma sauran kasashen mu na Afirka musamman kasa ta Najeriya, to abu ne wanda zamu ce ya samu asali game da arihin mummunar rashin shugabanci da Allah haɗa mu a kasashen mu na Afirka. domin in ba haka ba bai yiwa a ce mutum ya yi bauta tun yana cikin ƙuruciya har ya kai matsayin tsufa kuma a ce ɗan haƙe shi ɗauka a bashi amma abin ya gagara to su sani waɗanda Allah ya ba wuƙa da nama game da al'amarin tafiyar da mulki wanda za su ba al'umma su abin da Allah zai musu tambayo ne ɗaya bayan ɗaya da fatan nasu kula su gane kuma su girbi abin da suka girba na alkhairi A maudu'i na biyu, shirin ya yi duba ne a kan bikin ranar mata a fannin kimiyya ta duniya wanda ya gudana a ranar 11 ga watan Fabrairu. An dai ware ranar ne domin ƙarfafawa mata da yara gwiwa wurin cimma burukansu na zama ƙwararru a fannin ayyukan na kimiyya. Mun tattauna da Sumayya Suleiman Ilyasu, ɗalibar kimiyya aji na biyu a makarantar sakandare. saboda ina so in zama daktar taimakawa 'yan uwan mata asibiti saboda yanzu ba mata sosai a asibiti in mace ta je sai dai namiji ya duba ta to muka dan samu muka yawa mace za ta iya duba mace sai namiji ya duba namiji abin da yasa nake son zama da me ra'ayi na gaba muna tare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Balaraba mai kyamis kinkinau Kaduna Najeriya na makowa fatan alkhairi gidan rediyon Faransa ra'ayoyin mata. To gaskiyan magana shawaran da zan bada ga mata tun yaran mu suna ƙanana mu sa su a makarantu akwai makarantun da aka buɗe domin fasaha da kimiyya ana ilmantar da yara su san gasken gaske bai kamata a ce 'ya'yanmu suna koma baya ba akan ilimin kimiyya da fasaha saboda yanzu su ne matasa su ne kuma jagoran za su zama eh, jagoran al'umma nan gaba ya kamata a ce a matsayinka na uba ko a matsayin na uwa ki jajirce ma ɗanki ya je je ya koyi ilimin kimiyya da fasahan nan domin nan gaba su ne fa za su dinga taka rawar gani Salamu alaikum filin rayuwa ta mai magana Hassan Albasari Abu Afana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. To tabbas mata akwai kimiyya da fasaha dangane da su. Sakamakon za ga cewa wani lokaci dai abin da ke kawo cikas wa mata din yanayin yadda ba a barin su su yi wannan karatu mai zurfi din. Amma na yi imani kamar yadda ake barin namiji ya yi karatu mai zurfi a kashe masa kuɗi a university haka da sauransu. To su ma mata din idan ana ɗaukan nauyinsu ana kuma bibiyar su saboda kada su fada cikin wani hali to lalle fa sakamakon da za su iya bayarwa zai iya bada mamaki domin sukan mai da hankali sosai akan wa'annan abubuwa din da ake tattaunawa fatan mu dai Allah ya sa a cimma gaci kuma fatan mu Allah ya sa a gudu tare a kuma tsira tare a maudu'i na karshe shirin rayuwa ta ya leƙa jihar kanan Najeriya ne tare da yin duba akan yadda matan aure a su yankunan ke kokawa game da yadda barayi suka addabe su da sace-sace. kun ji mu da Hajiya Zainab Zakari wata amarya mazauniyar ja'in a karamar hukumar Kumbotso a jihar Kanan Najeriya. Dan wajen karfe uku sai na ji ana bugu. To ni kadai ce a gida sai na kira mai gidana sai na ga bai dauka ba kuma na duba wayata na ga ba a kira ni ba na ji dai bugun ya yi yawa to na tsorata dai sosai to da na duba na karfe uku na dare sai na tashi sai na tambaya na ce waye sai na ji ana cewa wai ana zargin mu akwai kayan lefe a gidan nan sai na ce kuma bincike da daddare malama ta gaba muna saurare Assalamu alaikum rediyon Faransa mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai rayuwa ta sashin mata. mazajen da ka sa kayan 'yan sanda suna shiga su yayi ma mata sata cikin gidaje su ji tsoron Allah sai a ce 'yan sanda na ka shiga su ma mata sata cikin gidaje kuma ɓadda kamana suke yi su a cuta ma 'yan sanda tunda cuta musu ne suka su ya cuta ma ƙasas. wannan gaskiya ba yi ba ne ba abun kwarai ba ne wannan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah masu yin wannan kuma mata su ma su kula wani bi mata ɗiyanmu ƙannanmu mu suka sawa ana dira gidajensu ana yi musu sata ka gani mace ce ta hito ga salula ga sakwas ga menene abin da bai kamata ta ɗauko shiga hannunta ba haka sai ta ɗauke shi ga hannunta tana tahiya wadda ba ta da kyau mataye su ma ɗiyanmu ƙannanmu jikokinmu su ji tsoron Allah bisa wannan abin da suke yi mutum ko menene ne in zai hita mace za ki hita ki suturta jikinki in kin suturta jikinki ki sa tuhonki masu alhurma ki ka hijabinki ki sa in kin sa hijabinki kayan da an gare ki duk wanda ya kamata a gane su haka ga hannu ki sa kayanki cikin hijabinki ki rufe da sa kwas ɗinki. wani bai san abin da kike ɗauke ba mace in ba ta shiga mutunci ba akwai marasa mutunci wanda sun hita abin da take ji Allah ya kiyaye Allah ya tsare mai Suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsina tarayyar najeriya game da ainihin waɗansu gurɓatattun mutane masu ainihin sanya kayan sarki ko kuma ainihin kayan jami'an tsaro suna zuwa gidajen mutane suna zuwa da sunan sun zo bincike daga ƙarshe su buge da yi masa sata to gaskiya wannan wani abin fargaba ne da damuwa muna kira ga ainihin ita hukumomi da da su tsaya su tantance wajen ɗauka ainihin ire-iren waɗannan ma'aikata domin daga cikin za a iya samun gurɓatattu masu wannan aika-aika da fatan Allah ba mu shugabanni na gari masu gaskiya da alasi. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a kwarya da kuke buƙatar bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai. Muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi.